A zahiri, jami'a wata wuri ne da mutane ke biyan kuɗi da lokacinsu, a ƙarshe a sanya musu kayan 'yan sama jannati a basu fallon takardar shiga kasuwar manema aiki. Adadin 'yan makarantar da ke fatan gamawa su shiga gwamnati don yin kuɗi sun fi barayin cikin ta yanzu yawa. Ko da yake, an ce duk mai fatan yin aikin gwamnati a Najeriya fatan zama mabaracin zamani yake yi. Karatu duk karatu ne, kana iya haɗa PhD amma mai kwalin sakandare ya zama shugabanka. Watakila kun san cewa Bill Gates da Bezos hatta dangwata roƙonsa ake yi a yanzu a basu PhD kyauta. Dama sai gyaɗa ta sha matsa take fidda mai yanzu a Najeriya hatta su Sule Queen an koma sana'a online. To wai ma idan dangwata bai ji kunyar sayar da gishiri ba mu su waye da zamu ji kunyar tallan soyayyen gyaɗa online. Ashe dai mawaka da maroƙa na da girma dan su kadai ke iya kiran sarki bauna a haɗa su da kyautan alfarma. Kai ko ko dan mage ka kira sarki da dorinan dogare za a haɗa ka. Idan kana cikin samari masu waya a China amma kana tura budurwa ruwa mai iphone katin kira ko data to kana cikin addu'ar mu na musamman na baku cikin aminci sai an jima